يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani a yau muna sha uku daren sha hudu ga watan tara watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da haihuwar annabi isa alaihi salam a karatunmu da muke a wannan wata a wannan shekara muna nan a cikin suratu hud inda karatunmu da ya gabata muka tsaya a aya ta bakwai sai kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka da kan aya ta takwas zuwa aya ta goma sha hudu kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyi muka saurari karatunsu daga bakin malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أرقنا عنه العذاب إلى أن يقولوا لهم cewa wala in aqarna anhum al'azaba ila ummatin معدودة ليقولن ليقولن ما يحدث على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فسر ولا آية أتقيتي ألا يكتوى ولئن أخرنا عنهم العذاب وما إذا مك جنكرت أفكر عذاب مغكافرين izamanto ba mai zaggawar yi musu azabar ba ila ummatin ma'aduda zuwa wasu 'yan lokuta waɗanda suke iyakantattu 'yan kaɗan imma ya zama kwanaki ko watanni ko wasu 'yan shekaru ko wasu 'yan awanni duk bayan da Allah bai iya ba la yaqulunna ma yahbisu to za ka ji wato arna suna cewa ta salon izgili da ƙaryatawa me ya hana wannan azabar ta abu ne in har gaskiya ce saboda haka suna izgili ga manzo sallallahu alaihi wasallama shoto ya ce za a azaba in ba a yi abin da allah ya ce ba me ya hana azabar ta abu ala yau mai laisa masrufan anhu Allah ya ce ku saurara ku ji ranar da wannan azaba za ta zo gare su ba za a iya ingije ta ba da gare su ba a bar wato tun kudewa ba ce daga su ba wanda ya isa ya ingije musu wannan azaba ko ya hana ta abu da su Allah ya ce wa haka bihin ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suka kasance suna yi na iskili zai zo wato ainihin ya kewaye da su ya game da su ta kowane ɓangare nasu saboda haka azabar da Allah zai musu in ta zo <clears throat> za ta gane kowa za ta same su ta inda ba su so fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa kokwanto da ƙaryatawa ya zame wa kafirai wata ɗabi'a da suka riga suka saba da ita ya zamar musu jiki su yi kokwanto kan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kiransu zuwa gare shi ya zama musu jiki su ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama akan abin da yake kiransu zuwa gare shi sun kusa ga a ce wato ainihin wannan ɗabi'a ba za su iya barinta ba Allah subhanahu wata'ala shine yake faɗa mana dangane da wannan abu wannan ɗabi'a ta su musanta ba fahimce ta a wannan aya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yake sanar da mu cewa ala yawma ya'tihim laysa masrufan an sanda Allah ya nufin afkar da azaba gare su a lokacin da iyakance zai musu to babu wanda ya isa jinkirtar da wannan azaba ubangiji sai ya afkar da ita a kansu sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala ina sanar da mu cewa afkar da abubuwan da zai afkar na azaba kowaninsu shi ina da lokacin da ya aje kuma sai ya yi zai yi gaggawar mai gaggawa ba za ta sa ya fasa abin da ini ya yi ki yi a wani lokaci ba Allah su wata wata'ala bai gaggawar yin abin da ya tsara don wani ya ce a yi masa ko har yanzu ba a yi ba ya da wannan aya take koyar wannan aya tana koyar da mu cewa ke kamata a samu bawa ya roƙu da jinkiri da Allah ya masa ba akan wani abu da yake na sabo ko kafurai ko ba kafurai ba ba wanda ya san yana saba wa Allah in ya ga wato Allah bai masa hukunci mai zafi ko bai azabtar da shi akai ba to kada wannan jinkirin ya sa ya rudu in ganin cewar ai ba abin da zai faru a ya zama ina jin cewa ubangiji wata wataala a kowace gaba zai iya masa hukunci da horo a kan abin da yi wannan zai iya sa ya bari ya sauka da kan abin da yake kai sannan wannan aya tana sanar da mu mummunan ladabi ta bangaren kafirai ga Allah da manzo in ba mara ladabi ga Allah ba wa zai ce to me ya hana azabar da aka ce za a yi ta zo ya har yanzu ba ta zo ba in ba rashin ladabi ga manzo ba sallallahu alaihi wasallam me zai sa a kalle shi bayan su da kansu sun ce ba su taɓa sanansa da ƙarya ba a iya zaman su da shi kuma a zo ana tunanin cewar to me ya hana azabar da yace za ta faru har yanzu ba ta faru ba saboda haka wannan aya tana sanar da mu irin wannan salo da kafirai suke kai a mu'amalarsu da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan haka Allah ya ce ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم منه إنه وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم منه innahu la ya'usun kafur ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce wala in azaqna al-insana minna rahma tabbas haƙiƙa idan muka ɗanɗana wa mutum wata ni'ima daga gare mu idan muka bai wa mutum wata ni'ima wacce take a bar faranta rai wani alkhairi da wato ainihin hankali zai nutsu da su ko zai nutsu da shi Allah yake cewa thumma na min sannan sai muka yakice wannan ni'ima daga gare shi sannan muka wato bincike wannan baiwa da muka yi masa an bashi kuma an karɓa to da zarar haka ta faru innahu na ya'us tabbas sai ka tarar da shi mai tsananin ɗeba ƙauna da tsammanin samun rahamar Allah ina ga kamar shi kenan ba shi ba sake haduwa da wannan ni'ima ko sake samunta sannan Allah ya ce kafur za ka same shi wato butulu mai mutum ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya gare shi fasara wannan aya ta saro mai faɗi Allah mai maɗaukaki ina ambata mana ita wannan aya mai girma wasu ɗabi'u guda biyu daga ɗabi'un mutum wanda aka halicce shi a kansu su ne tsananin ɗeba ƙauna daga samun rahamar Allah da kuma batulci a kan ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala in ni'ima ta kubce wa mutum zai tseba tsammanin zai sake samu idan kuma ya samu kansa a cikin ni'ima maimakon ya gode ya yaba sai ya batilci waɗannan ɗabi'u ne guda biyu da suke tare da mutum daidai wanda Allah ya kuɓa da shi idatar da shi yi masa gamdakatar shi ne za ka tarar da shi na fatan samun ni'imar Allah subhanahu ta'ala kuma za ka tarar da shi yana ƙoƙarin wato yabawa da godiya akan abin da Allah ya masa ni'ima Allah subhanahu ta'ala ka kiyashe mu ɗeba ƙauna daga samun rahamarka ka datar da mu da sanya ƙauna kan rahamanka Allah ka kiyashe mu da fitirce maka ka datar da mu da gode maka wannan aya tana sanar da mu abubuwa kamar haka wannan aya tana sanar da mu zargi da Allah subhanahu yayi na abin da ya shafi ɗeba ƙauna da tsammani game da rahamanka da kuma batun abin da ya shafi fitircewa ni'imar waɗannan ababen zargi ne don haka haramun ne a samu bawa yayi haramun ne ka ɗeba ƙauna daga rahama Allah sannan kuma haramun ne ka zama butulu akan ni'imar da Allah ya maka sannan wannan aya tana san samun shura Allah subhanahu wata'ala shine mai ni'imta bayi da nau'o'in ni'ima da suka haɗa da irin su lafiya wadata zaman lafiya da kwanciyar hankali da sauran abubuwan da suka kama da haka kuma shi yake da iko a kan ya kwace ko ya fuske ko ya bincike ko ya yakice ni'imar da yawa bawa a duk sanda iso ga duk wanda ya so bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ subhanahu wa ta'ala ya ci da cewar wala in azaqnahu na'ma ba'da barra la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur ma'anar wannan aya a takaice Allah ya buɗe ta da cewa wala in azaqnahu na'ma kuma idan muka ɗanɗana wa ɗan adam wata ni'ima idan muka baiwa mutum wata ni'ima بعد ضراء bayan fuskantar wani rashin daɗi da ƙunci kafin samun wannan ni'imar masathu da wannan kuncin ko shiga damuwar ko jin ba daɗin ya same shi ya afku da shi saboda haka baiwar ni'ima da sakewa da walwala ta zo wanda da kafinta a tsaka mai wuya ake da jin ba daɗi idan haka ta faru la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni sai ka je yana cewa ba daɗin da nake ji ya kau yanzu kam na taka tsandauri na fita daga kwata ba na cikin matsayi maganganu dai irin waɗannan ai na shallake ruwa waye waye za ka ji na ta faɗa kamar kai ka shi yi wa kansa fita daga matsalar kuma shi yawa kansa shiga cikin jin daɗin su za ka ji mutum ta irin wannan innahu la farihun faqur Allah subhanahu wata'ala yake cewa shi mutum mai tsananin farin ciki ne da abin da yake so in ya same shi sannan kuma za ka same shi mai albahari ne da jin isa da shishiri da wuce gona da iri idan ya tsanci kansa a cikin ni'ima fasara wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka yana labarta mana a wannan aya mai girma abinda wato mutum yake samun kansa a ciki ko abinda yake afkuwa da mutum na shishigi a sakamakon abinda Allah ya bashi na ni'ima idan bawa Allah ya masa ni'ima bayan da yana cikin tsaka mai wuya maimakon da ni'imar ta samu ya godiya ga Allah ya shiga yin aikin alkhairi da wannan ni'imar da Allah ya bashi a sai kuma ya shiga shishigi sai ya wuce gona da iri kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul alam yake ambata mana cewar kalla innal insana la yatgha an ra'a Allah yake cewa illal insana la yaqul tabbas haƙiƙa mutum yana wuce gona da ilmi yana shishigi akan me an ra'a dan ganin ya wadata wadda haka da zara aka ce mutum ya ji aljihunsa a cike ya motsa ya ji ba wata gaba da take wato ainihin a rike sai ka jera da mu za a ja mu ɗin an gaya muku wato kan wallata ce sai ka jera ta maganganu na cika bai ina jin shi wani ne ya isa ba wanda ya sa ya da shi har in ma bi ya yi ta kan wani abin wani aka magana sai ce duk wanda za a gaya wa a faɗa a ce shi ne nan to irin wannan yana faruwa da ɗan adam idan ya samu kansa a cikin ni'ima gaba ɗaya sai ya manta da raunin da yake da shi sai ya manta da cewar wannan abin fa ba shi yawa kansa bai masa aka sannan ina daga cikin ɗabi'ar mutum farin ciki mabayyani idan ya samu abin da ransa yake su ba shi da kuɗi ya ji da kuɗi to za ka ga komai warkar inda ba ka ganin dariya su za ka a ba shi da lafiya yanzu lafiya ta samu to baki bai rukuwa da ku ka zo kansa yana ƙasa hannunsa na rike da sauran abubuwa makamantan wannan sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu zargi ga yin farin ciki akan al'amarin duniya da alfahari da ita duk wani abu za ka samu a nan duniya lafiya ce kuɗin ne menene dai wani abu ne mai gushewa wani abu ne mai karewa so da kafar ciki ki tsanani akan irin wannan haka zo kana alfahari ga wasu a kan wannan abin da Allah yi da haka ana zargin bawa akan irin wannan ba daidai ba ya zama haka sannan ɗabi'a ce ta wato ainihin bawa mutum da ma dabbobi wasu lokuta in saka ƙoshi sai tsiyata shi sa ko jaki ake so ya aiki na gaske to ba bari ya koshi in taki ka zuwa masa zuzzuma ma da kayanka in ƙasa ce kan yaje zai harba ma da ita in ka matsa ma kai zai doke ka da ya harbe ka da ƙafa amma aka bar shi a katsaki bai koshi ba kuma ba yunwa sai a je aikin za a gama in ya so ya dawo ka bashi da abin za ka bashi to haka yake to haka shi ma dan adam din yake annan muka shiga boko haram ko ina kuka ai da aka samu sarki da sassauci aka ce gara ma boko haram haka za ka je suna ci ita saboda ai yanzu yana cikin nema ba harbi kusa da kusa da yake ci ya kwana biyu bai ji shi ba kuma yana ga yana zuwa kasuwa ya fita ya kamo kuɗinsa sau da haka ya ma manta da wancan musibar da ya shiga ya manta da nemar da aka masa yanzu sai ka je na ce ma gara a koma da ai shi yanzu yunwa da yake ci kaza kaza da kuma da yunwa da tashin hankalin da matsalar duk akwai a tare da shi Allah ya sa mu dace إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك ta'ala ya ce gaba cewa in ana a illan lalina sabaru wa amiru salihati kula ikalahun mafirasun wa ajirin kabir ma'anar wannan aya a tafaice Allah yake cewa illan lalina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri a kan abin ya same su na rashin daɗi a rayuwa ƙunci rashin lafiya rashin kwanciyar hankali matsala su waɗanda suka yi haƙuri kan irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya rabe su da shi waɗannan su Allah ya togace su sakamakon sun wato ainihin ya haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe su da shi wa amilu salihan kuma suka zama suna aikata aiki na gari kullum a ƙoƙarin yin abin da Allah yake so manzo ya koyar suke Allah yake cewa ula'ika lahum maghfira ire-iren waɗannan bayin to Allah subhanahu wata'ala ya tanadi yafiya ta zunuban su da laifukan su zai yafe musu zai share musu abubuwan da suka yi na kurakuran wa ajrun kabir kuma Allah ya tanadi lada mai girma ita ce aljanna da zai ba su a ranar alkiyama fasara wannan aya ta salo mai fadi a wannan aya mai girma Allah maɗaukaki yana labarta mana cewar daga cikin mutane akwai wanda yake haƙuri da abin da Allah ya jarrabe shi da shi sannan kuma ina ribatar wannan yanayin da ya tsinci kansa a cikin haƙurin da yin aiki na gari da Allah subhanahu wata'ala yake so a halin yana cikin ni'ima ko a halin yana cikin matsala sau da haka matsala ba ta hana shi ya ba Allah ni'ima ba ta sa iki wa Allah biyayya saboda haka komai daɗi komai wuya ina bin Allah ya tsayi da yin haƙuri da abin da Allah ya kunta masa saboda ita kanta ni'imar in ka same ta sai kai haƙuri kamar yadda jarrabar sai ka yi haƙuri idan ba mai haƙuri ba juriyar yin sallah ni'ima ce amma sai ka daure Allah وأمر أهلك بالصلاة Ni'ima ce ka عليها نئما ta kuɗi, amma sai ka yi haƙuri. saboda aka ce kana da shi masu ba ma sun ishe ka kowa ya tashi ta a tafi gurin wani saboda haka kana yi ba ba ka yi ba ma amma wani ta yake kaga wani dan abin da ya bani in baka haƙuri ba sai dai ka daina kaga dai ba shi kai ba shi neman maka ba amma ya raina abin da ka ba shi na cewa wai kaza ya ba shi wanda ya yi dan kashi haka ma za a ce dan kashi kai saboda baka tila masa yadda yake sa ka ba shi to sai kai haƙuri sannan ita kanta neman ka same ta kai ma ba kwanciyar hankali ba sa kan ga ta ne bibiyar ta ne tunanin za a zo maka saboda ita ne ta sanar da baka zato kashi nan dai saboda haka da ni'ima da jarraba ka suna buƙatar haƙuri daga bawa Allah subhanahu wata'ala yake tana cewa ire-iren bayan da suka yi haƙuri suka ba Allah a lokacin ni'ima ko a lokacin jarraba Allah zai saka musu da ya sai musu laifukan su da suka yi kurakuran su Allah zai tafi musu da shi Allah ka sa cikin su kuma Allah zai musu sakayya da aljanna a ranar alkiyama shine ladan da ya fi kowane lada girma bayan haka Allah ya dace da su da ganinsa don yarda da su sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wanda aikinsa ya zama nagartacce to safayyarsa za ta zama kyakkyawa domin waɗannan bayan allah da allah yake fada mana sun yi haƙuri sun yi aiki na gari abinda suka yi nagartacce ne aiki nagari gari abu ne mai kyau safayyar ita ma sai zama yafiyar kurakurai da kuma samun aljanna saboda haka wanda aikin sai nagarta ya zama kyakkyawa to da Allah sakamakon sama zai zama kyakkyawa sannan wannan aya tana son da mutum bawa ina da buƙatar haƙuri a dukkan al'amuran a duk halin da ya samu kansa a ciki ko a cikin nema ko a cikin kunci da jarraba to ana buƙatar kai haƙuri bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya فلعلك تاركم بعض ما يوحى تعالى استغفر السوا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل معنى الولى آية أن الله يكتب فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك tsammanin ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka bar isar da saƙon wani abu daga cikin abin da ake maka wahayi ko shin kai mai barin wani abu daga cikin abin da ake maka wahayi ne ka ƙi faɗa ko ka fasa isar da saƙonsa wa za'iƙun bihi sadruk kuma kana jin kunci a cikin zuciyarka an ya kulu laula unzila alaihi kanzu don saboda Allah suna wato cewa ko don kansu ce maka me ya hana a saukar masa da wasu maɗuɗan kuɗi da zai rika iba ina bukatunsa ba sai ya fita kasuwa ko ya tafi wani abin neman kuɗi ba auja a ma'ahu malak ko kuma suna ce maka me ya hana a samu wani mala'ika irako ka in ka ce kaza ce eh haka ne in ka ce ba kaza bai ce eh haka ne abin da ya faɗa eh Allah ne ya aiko shi ni nan shaida ne ku taho tare ya zama shine zagin ka yana faɗar duk abin da ka faɗa ina gangata yana cewa haka ne to dan saboda wannan za ka zama cikin kunci da damuwa a rayuwarka ko ku saboda wannan kake tsammanin za ka ba su faɗar abin da aka aiko ka da shi su faɗi duk abin da za su faɗa ka ci gaba da abin da aka saka. Allah ya ce inna ma an ta nazir kai fa kawai mai gargadi ne yi gargadin ka shi aka saka. ka wallahu ala kulli shay'in wakil kuma Allah mai cikakkiyar kulawa ne akan kowane abu wannan aya ma'anarta ta salo mai fadi Allah mai girma ɗaukaka yana labarta mana a cikin wannan aya mai girma wani abu wani sashi daga cikin ta'annutin da kafirai suke yi wa manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙure da kafirai suke wa manzo sallallahu alaihi wasallama na neman sa da izo musu da mala'ika da zai masa shaida akan shi manzo ne annabi sannan su yadda da shi manzo ne kuma su yadda da shi annabi sannan kuma a bashi wata taskar kuri a bashi wani wato ainihin kuɗi wanda suka kai suka isa wanda zai wadatu da su daga neman wani abin da zai ci ko ya sha sai Allah subhanahu wata'ala kuma bayan haka yayi bayani ga manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa fa iya abin da yake iya yi aka kuma sa shi shine isar da saƙon wahayin da aka saukar masa an faɗa masa ba daɗi kada ya dame shi an ce za a kure shi a faɗi wani abu da ake gan an faɗa kamar zai sa a ce ya gagara ba da amsa ba ruwansa ba a ɗora masa zuwa da abin da arna suka nemi a yi musu nan take ba ba aikinsa ba ne shi ya ci gaba da aikinsa wanda suke faɗa wa maganar yana jin su fiye da shi wanda suke ƙoƙarin su ja da shi din ya san da su fiye da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake ja manzo kada ya shiga damuwa ba a ɗora masa samar da abubuwan da arna ko makiyansa suke ƙirƙiro izo da su ba waɗanda suka saba masa kada dan sun saba masa ya rika jin kamar ba ya faɗa abin da yake faɗa na isar da saƙo ba a ci gaba da isar da saƙonsa ba ruwansa da wanda yake saba wa abin da aka aiko shi zuwa gare shi sai abin da wannan aya take koda wannan aya sanya mana bayanin abin da arna suke kai na tsantsar taurin kai da bijirewa gaskiya ta yadda har suna ɗaukan matakin ya za su kura manzo da cewar ya zo da abinda allah bai tsara musu haka ba ce su haka suke so a sai an zo da mala'ika mai masa shaida da gaggata shi sai an zo masa da kuɗin da ba za su ƙare ba idan yana da ɓantar batar sannan su yadda da shi sannan wannan aya tana sanar da mu abin da aka ɗora manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine isar da sako wahayin da aka yi masa ya isar da shi zuwa ga bayin allah sannan kuma kiyaye ayyukan bayi da yi musu takayya akan abin da suka aikata wannan aikin allah ne bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce an yaqulu lan tarar qul fa'tu bi'ashri wa fihi mustawayatun wad'u man istata'tum wad'u man istata'tum min duni الله Allah subhanahu wata'ala ya cigaba cewa am yaqulu lam tara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa am yaqulu lam tara ko kuma a suna ma cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama shine ya kirkiri wannan alqur'ani ko kuma su cewa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shi ya ƙirƙiri ƙiƙagi wannan alƙur'ani saboda haka sun ma fasa magana cewar a zo da mala'ika ke masa shaida amma fasa magana cewar ya ba a ba shi ɓantar ba kawai ma ƙur'ani da yake faɗa shi ya ƙirƙiri kayan ma'ana ƙarya yake da cewar na allah ne allah ne ya aiko shi da shi to Allah subhanahu wata'ala sai mai masa da martani yace kul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi ce ne da su ya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har haka al'amarin yake yadda kuke zato to ku zo da surori guda goma kwatankwacin surori goma na Alƙur'ani. ku wari surorin da suka yi muku a cikin Alƙur'ani, ku zo da goma daban da na alkur'ani su zama iri ɗaya da su ko ma wanda kuka kirkira kamar da kuka ce nema kirkira ne ko ma ai kuna da basira kuna da wayewa an san ku da wato ainihin fasahar zance to ku yi fasahar zancen naku kuma ku kirkiro surori guda goma daban da na alkur'ani su zo su yi daidai da na alkur'ani kuma allah yake cewa wajen umarni safatu ku kira duk wani wanda kuke da ikon kiran wanda duk ku samu damar kiransa da zai taimaka muku akan haka ku kira shi min dunillah wanda ba Allah ba inda dai shi Allah kun ce abin da ya turo ba haka ba wanda ya aiko ba gaskiya yake ba to ku nemo wani ba Allah ba ku zo da abin da za ku zo da shi na surori guda goma makamantar na alkur'ani sannan ba haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne game da da'awar da kuke ta cewar manzon Allah kirkira Qur'ani fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma daukaka a wannan aya yana ambata mana cewa ya yi ƙalubale ga kafirai ya ce su fito in sun isa sun shirya a kan su zo da surori goma irin na alƙur'ani don tabbatar da da'awarsu ta cewa alkur'ani maganar manzan Allah ce da ya kirkira ba zancen Allah ba ne kuma Allah ya yarje musu cewa su je su nemi taimakon duk wani wanda suke so agaza musu akan haka ba a ce sai iya su ba su je su taron dangi su nemo duk wani wanda ba Allah ba su haɗu da shi don samar da waɗannan surori guda goma makamantar na alƙur'ani to amma ban iya yin haka ba sai zama wato ƙarfi ya ƙare musu dabara ta ƙare musu wannan kasawa da suka yi sai zama ruguza abin da suke faɗa na cewar alƙur'ani ƙirƙirar manzan Allah kuma hakan da suka kasa sai zama tabbatar da gaskiyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu cewa Allah ya yi ƙalubale ga wato waɗanda suke masa annabtar annabi da kuma gaskiyar kasancewa alƙur'ani zancen sani sannan wannan aya tana sanar da mu gazawar kafirai akan tabbatar da hujja akan da'awar da suke na cewa alƙur'ani ƙirƙirar manzo ne bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا Allah subhanahu wata'ala ya cigaba da cewa fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa alla ilaha illa hu fa hal antum muslimun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa fa illam yastajibu lakum idan arna ba su iya amsa muku tambayar da kuka jefa musu ba na cewar su zo da wato surori goma irin na alkur'ani in sun isa to idan ba su iya amsa muku ba ba su zo da abin da kuka nemi su zo da shi ba saboda gaza wasu da gajiya wasu fa'alamu to ku ku sani annama unzila bi ilmillah haƙiƙa kaɗai an saukar da wannan alƙur'ani ne da masaniyar Allah Allah yana sane ya sa mala'ika jibril ya taho da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba batun maganar mutum bace da arna suke faɗa ba haka abin yake ba sannan bayan haka ku sani Allah ilaha illahu babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai Allah fa hal antum muslimun shin ko ko ba su ne wuya ne ko za ku bi ku tafi akan haka bayan wato tabbatar hujja da dalili ƙarfa ko ma da kuka kasa zuwa da amsar shin za ku bi ku meka wuya tunda dabara ta ƙare muku ƙarfi ya ƙare muku an kure ku ma'anar wannan aya ta kudo mai fadi allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana tabbatar wa bayansa muminai gaskiyar zamantowa alkur'ani maganar ta shi wanda ya saukar da shi zuwa ga manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma allah a wannan aya ina tabbatar wa da bayansa muminai cewar babu fa abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi kadai haka kuma su ma arnan su sani babu wanda ya cancanta a bauta wa sai wanda izo da alkur'anin da suka kasa zuwa da wasu adadin surori nasa sannan allah subhanahu wata'ala na sanar da mu cewa mashirkai ba su da abin da za su iya tabbatar da abin da suke kai da hujja ba su da hujjar kare abin da suke yi kamar yadda ba su da hujjar da za su gabatar don da abin da manzan Allah da mabiyansa suke kai wani ai an kure ka kai baka iya tabbatar da abin da kake kai ba ka karfafe shi da hujja da dalili kuma wanda kake ja da shi kake fara da shi ka gagara zuwa da abin da za ka rusa nasa to me kata ka saboda haka an wato ƙure su an kai su ƙarshe sau da haka wannan aya tana ko da abubuwa kamar haka tabbatar da ɗayantakar Allah wajen bauta tana kuma sanar da mu gaskiyar zamantowa alƙur'ani maganar Allah ce sannan kuma abu na ƙarshe an rufe bakin arna a sakamakon ba su da hujja ba su da dalilin gabatarwa wannan shi ne abin da ya saba na karatun yau abin da muka daidai Allah ba mu kuskure kuma Allah iya sai mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب